يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهك الله تكيكون سايومنا رانا بقوي غوتهم أكو watan rabiul awwal shekara ta 1437 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 18 ga watan 12 shekara ta 2015 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan na Muhammad Fuad Abdul Baqi Allah ya kare shi da baiwa kare shi da rahama ya yadda da shi cikin yardaddun bayansa muna nan a shafi na sha takwas a babi na sha biyu babu bayani adadi shu'abil imani wa afdaliha wa adnaha babin da yake magana akan wato ainihin mafificin akan adadin rassa na imani da kuma bayani akan abin da ya shafi mafificin abubuwan da suka shafi imani da kuma kuma bayansu ko kuma mafi sauƙinsu. za mu tashi akan hadisi na 22 a ƙarƙashin wannan babi wanda shine hadisi na biyu hadisu bin umar radiyallahu anhuma hadisin sahabin annabi abdullahi dan umar allah yadda da su shi da mahaifinsa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar ya ce hakika annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi marra ala rajulin min al'ansar. ansar ya wuce wani mutum daga cikin mutanen madina wa huwa ibo a fil haya' a halin kasancewar mutumin yana gargadin dan uwansa game da yawan jin kunya faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon allah tsira da amince allah tabbata a gare shi ya ce da'ahu rabu da shi ya ji kunyarsa rabu da shi ya ci gaba da jin kunyarsa fa innal haya'a min al iman haƙiƙa kunya tana ɗaya daga cikin rassan imani akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari rawaito wannan hadisi a kitabul iman babul haya min al-iman hadisin da ke biye da shi hadisi na 23 hadithu imran bin husayn malai ce shine hadisin sahabin annabi imran dan husayn qala yace قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce Alhaya la yati illa bi khair kunya ba ta zuwa da wani abu sai alkhairi wannan hadisi shi kuma أخرجه البخاري إمام البخاري يروي تشيشي في كتاب الأدب باب الحياء تزام بيسو كما يدم كسابة حديث فرقو أقرأت منه كما يدم كأنبتا حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث صحابه أن عبد الله أن عمر ألا يتدسوشي لما هيتنسى abdullahi dan umar ya fara cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama marra ala rajulin min al-ansar hakika annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya wuce wani mutum daga cikin mutanen madina wa huwa ya'idu akahu fil haya yana tsaka da gargadi ga dan uwansa akan kunya faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace da shi da'ahu rabu da shi kyale shi fa innal haya'a min al iman haƙiƙa kunya na daga cikin yanki yanki na imani reshe ce daga cikin rassan imani wannan shine lafazin ruwayar Imam al-Bukhari kuma Imam Muslim ma ya rawaice shi da wannan lafazin kamar yadda muka ji sai dai shi a cikin ruwayarsa babu kalmar da'ahu kyale shi kawai da aka ce ya wuce wani mutum daga cikin mutanen madina yana gargadi ga ɗan uwansa akan kunya sai manzon Allah yake cewa da shi hakika kunya tana daga cikin imani ba tare da an kawo kalmar da'ahu ba sannan har wa yau imam muslim ya rawace shi da lafazin da ke cewa sami annabi sallallahu alaihi sallama rajulan ya ido a kahu fil manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ji wani mutum yana gargaɗi ga ɗan uwansa akan kunya faƙala sai manzo ce alhaya'u min al-iman ai kunya tana daga cikin imani ma'ana ba shi yayi abin da yake imani kakka hana shi yin abin da yake imani to sharhin wannan hadisi za mu ga lafaza biyu muka gabatar mai cewa marra ala rajulin annan nabiya sallallahu alaihi wasallama marra ala rajulin min al'ansar da kuma lafazin da ke cewa sami annabi sallallahu alaihi wasallama rajulan ya'idu akahu fil haya wannan lafazin na ruwayar imam bukari wanda bukari muslim suka haɗu a kai mai cewa Manzan Allah ya wuce wani mutum daga cikin mutanen Madina wannan ruwaya ta kare mu da cewa mazan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shi yake kan hanyar tafiya ya ci karo da wannan bawan Allah tare da dan uwansa yana masa gargadi ko sai ya ji abin da yake gaya masa wanda sai yake nuna cewar ba su suka zo inda manzo yake suke maganar iji ba shi ne hanya ta bi da shi ta inda suke iji ana maganar yaji lafazin bukhari mai cewa ya wuce wani mutum yana kaza kaza da kuma lafazin muslim da yake cewa annabi yaji to in ka ɗauka yaji kawai sai ka ɗauka ana hira ne yaji ji amma na ruwa tana gaya mana cewa a'a ya zo wucewa ne ya ji haka tana faru ko to gan kada sai ka tashi tsakaninsu kuma na ruwa ta gaya mana cewa shi mutumin mutumin madina ne amma ruwa muslim kawai ta ce manzon Allah ya ji wani mutum yana gargadin dan uwansa akan kunya to sai wannan ruwa ta fito da abin garai ta mana shi wanda yake wannan wa'azin ko gargadin mutumin madina ne cikin mutanen madina ne kuma an ce dan uwansa dan uwansa kuma mutumin ina ne shi ma da yiwuwar dan madina ne an fahimta ko to yaya sunansu mala ibnu hajar Allah ya ji kansa da rahama a cikin fatul bari da ya zo kan wannan gaba sai yake cewa lam a arif isma hadainir rajulain ni dai a iya binciken da Allah ya sani a ilimin hadisi da bayanan malamai ban san sunan waɗannan mutanen biyu ba alwa'idu wa akhi da shi mai gargadin da dan uwan nasa duk ba wanda na san sunan su to kuma rashin sanin sunan su dama ba zai cutar ba saboda abinda aka fi damuwa da mu sani magana da ake a abinda ake magana a kansa kunya din saƙon da manzo ɗin ya faɗa shine abin da aka fi damuwa da asali ba sunan mutanen ba domin rashin sunan nasu ba zai hana ka fahimci komai akan wannan ba sanin sunan nasu ko ba zai ƙara ma fahimta a wani haka to nan ba matsala ba saboda haka dai cikin sahabban annabi ne tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da ya zauna da su a garin Madina ɗayan su yake gargadi ga ɗaya akan maganar kunya da ike da ita shi dan uwan yana da yawan jin kunya to sai aka ce yana wa ɗan uwansa gargaɗi akan kunya kalmar ɗan uwa a asali a larabci idan an faɗi haka ana nufin wanda dangantaka ta haɗa ta haihuwa imma baban ku imma baba ku imma uwa ku ɗaya uban ku akwai kuma ƴan uwantaka ta musulunci innamal mu'minuna ikhwa al-muslimu muslim to da yiwuwar duka biyun suka hada ga yan uwantaka ta musulunci domin ɗaliban annabi ne gashi har ya dora su akan hanya ya wuce ko kyale shi innal haya aminal iman an san dai manzo zai faɗi wannan ga wanda za su saurare shi su yi biyayya wanda ba zai ji ba ma faɗa ba zai saurare shi to wanda sai kiran cewa ƴan uwan juna ne a musulunci kuma da yiwuwar ƴan uwan juna ne a dangantaka ta jini domin shine asalin an ce dan uwa abin da yake tafiya kai to dan uwa ne a addini yan uwa ne a dangantaka ya ne masa gargadi akan yawan jin kunya to kamar ya gargadi to shine malamai suke cewa akwai lafazin ruwayar da ta zo take bayani wacce Imam al-Bukhari ya ambace cikin al-Adab nasa tana cewa manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi ya wuce wani mutum yu'atibu akahu fil haya yana zargin dan uwansa game da jin kunya nan kuma an ce yana masa gargadi ko kace ne masa wa'azi to an ce wa'azi zaka dauka nasiha yake masa ne rika jin kunya ko kai ka zama mai jin kunya kaza kaza to amma daga amsar da manzo ya faɗa ko bayanin da manzo ya ce kyale shi kunya tana daga cikin imani to za ku fahimci ba wai yana cewa ya ji kunya ba an fahimta ko a'a daƙile shi yake akan yin kunya so da shi sa wannan ruwaya ta ce yana zarginsa akan jin kunya kaga ta fito da abin gare saboda in ka tarkata hadisan irin wannan to zai saka fahimci yadda maganar manzo take sau da haka manzo ya wuce shi yana zargin dan uwansa kan kunya ruwaya su take cewa hatta ka annahu ya qulu adarra bika hatta kai ga yana cewa kai sai kai ta jin kunya kai ta jin kunya har kunyar ma ta so ta cutar da kai to kaga sai ke nuna cewar yana nuna kunyar ta yi yawa hatta kai shi da cuta ta ƙware shi to shi ne malamai suke cewa wannan sai yake nuna mutumin yana da yawan jin kunya ya suffutu da kunya sosai wannan yasa kunyar har tana hana shi ya ce sai ya bibiyi wasu haƙoƙi nasa irin bibiyar keke da keke wannan yasa sai ɗan uwansa yake ga ya zama abin da yake abin a zarge shi ai ko da ana jin kunya wanda ya maka wani abu na taɓa maka haƙi to fito ku yi keke da keke ai kana da haƙƙi na ka nemi haƙƙin shi kuma sai manzo yake na musu a'a ba shi ya ci gaba da jin kunyarsa kunya ba ta zuwa da wani abu sai alkhairi ba shi ya ci gaba da jin kunyarsa kunya tana daga cikin imani to shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ce da'u fa innal haya'a min al iman rabu da shi kyale shi haƙiƙa kunya tana daga cikin imani shi ne malamai suka ce abinda manzo yake nufi ya daina hana shi ci gaba da jin kunya ya bashi ya ci gaba da jin kunyarsa domin halayya ce maɗaukakiya daga cikin kyawawan ɗabi'u sannan sai manzo ya ƙara da kwaɗaitarwa ga shi wannan mai jin kunya da kuma shi mai zargi akan jin kunyar sai ce ita kunyar innal haya'a min al-iman fa innal haya'a min al-iman haƙiƙa kunya tana daga cikin rassan imani shi ne sai malamai suka ce abinda annabi yake nufi a nan da innal haya'a min al-iman ko fa innal haya'a min al-iman haƙiƙa kunya wani bangare ce daga bangarorin imani kamar da muka yi a satin da ya wuce to an ce shu'uba din ana nufin wani yanki wani bangare wani sashi wani reshi daga cikin rassan imani me yasa aka ce wa kunya sashi daga cikin imani saboda tana hana mai yin ta afkawa sabo da munanan ayyuka kamar yadda imani ike hana wanda yake da shi afkawa saɓo da munanan ayyuka shi yasa sai ta zama ita ma sashi ce daga cikin sashin imani yadda in kana da imani ba zai barka karka wato sabo da afkawa miyagun abubuwa ba to haka ɗabi'a kunya take ita ma yadda imani ike dakile ka daga yin sabo haka take dakile ka daga yin sabo yadda imani ike sa ka kai aikin biyayya da kirki ita ma haka take sa ka kai abin da ya dace su za ka sai sai ya kara cewa ba shi ya ci gaba da jin kunyarsa ai kunya wani bangare ce daga cikin bangarorin imani yadda imani ike sa mai yinsa ko wanda yake da shi ya kauce wa miyagun ayyuka ya aikata kyawawa to haka kunya ma take ɗalai shi ya ci gaba da jin kunyarsa sannan malamai suke cewa Allah subhanahu wata'ala ya keɓi ɗan adam da kunya domin ya bambanta shi da dabbobi kunya ce ta sa ɗan adam wanda yake kan ɗabi'arsa ta halittar da Allah ya masa ta wanda yake kamamme mai mutunci ba zai iya biyan bukatarsa ta sha'awa da iyalinsa a bainar jama'a kuwa yana gani ba sabanin dabbobi da tsuntsaye da kwari ko wannan kowa ga naune musamman aka ce su malam bunsuru eh ya fi kowa rashin wannan ita kururuwa a unguwa ita kururuwa a gari har masu shi nauyi ya kama su kunya ta kama su a nemi ruwa a jiƙa shi ko to yayin da ɗan adam ya zama yana mu'amala ta rashin kunya sai ka jance ka wani ɗan akuya ne ko me ya jawo ya cire ɗabi'arsa ta ɗan adam da Allah ya martaba shi ya karrama shi ya ɗauki ɗabi'ar dabbobi yana yi to malamai suke cewa shi ne ya sa manzo yake cewa tana daga cikin imani kuma dama bayi aka ɗaura wa amanar rike imani inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula saboda haka kunya halayya ce da Allah ya martaba dan adam da ita barar da ita komawa da baya ne da ɗabi'antuwa da ɗabi'un dabbobi sannan malamai suke cewa har wa yau kunya ga duk wanda isuffatu da ita ba za ka tar da shi fasiki ba saboda ba sa haduwa da fasikanci da kunya saboda ita sa ka jin nauyin yin abin da zai taɓa kimar ka take hana ka yin abin da zai sa ka zubar da mutunci take to ku ba za ka zama fasiki ba don fasiki shine wanda yake zubar da mutunci sai ga abin da ya masa duk abin da ya sha'awa isa kansa zai to ita kuma kunya tana faɗa da haka yasa sai manzo yake cewa inna min kalamin nubuwati al'ula idza lam tastahi fasna ma shi'ta ina daga cikin maganganun annabawa tun farkon annabta tun kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewar idan baka ji nauyin aikata abin da bai dace ba to kai abin da ka ga dama ma'ana in dai aka rasa jin nauyi da jin kunya to za ka tada mutum duk wani abin da ba a so duk wani abu na zubar da kima zai iya maka shi so da ka halayya kunya halayya ce mai girman gaske shi sa a bayanin da muka satin da wuce muka ce ko da bata kai la ilaha illallah mafi darajar rassan imani ba to kuma ta fi kawar da abin da zai cutar da kan hanya da aka ce shi ne ƙasa domin ita ba ta da faɗo a tsakanin a cikinsu ba sai ta zama a tsakiyarsu ba ta zama ita ce kamar la'ila a ba ta fi kuma kawar da abin da zai cutar da kan hanya suraka tana daga cikin ɗabi'u na musulunci masu daraja da kima da ake buƙatar kowane musulmi isa fita da ita sai fi kihun wannan hadisi malamai suke cewa wannan hadisi yana tabbatar mana da abin da hadisin da ya gabace shi ita tabbatar mana da cewar kunya yanki ce daga cikin yanki yankin imani bangare ce daga cikin bangarorin imani idan mutum yana da kunya to alama ce ta cewar akwai imani a tare da shi idan ya rasa kunya alama ce ta cewar an samu karancin imani a tare da shi shi yasa ma ya tabbata hadisi cewar tare suke tafiya tagwayen juna ne in ka rasa wannan za ka rasa wannan in ka samu wannan za ka samu ɗaya sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisin ina sanar da mu kwaɗaitarwar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake wa al'ummarsa akan siffatuwa da halayya kunya domin ya ce da'ahu fa innal haya'a min al-iman kyale shi ya ci gaba da jin kunya ai kunya tana daga cikin imani bangare ce na imani ina cewa da mu kenan duk wani musulmi duk wani wanda aka aiko ne cikin al'umma ta zuwa gare shi ya ji kunya domin yayi wani sashi na imani sannan malamai suke cewa wannan hadisi yana sanar da mu tilascin yin umarni da kyakkyawan aiki da hana mummuna domin manzo ya tar da shi yana tsawata masa yana masa jan kunne yana aibata shi yana zargin sa akan jin kunya sai ya ce a a kai ne abin a hana daga abin da kake yi ba shi ba shi kyale shi ya ci gaba kai dai na ko abin da manzo yake to a shi hadisi na sanar da mu cewa ka zama mai umarni da kyakkyawa ka hana mummuna idan kana da iko ka yi da baki ko kai da hannu a fanan farko to wannan dama abin ya shafi da baki ne da baki je ne shi ma da baki ya hana shi sannan malamai suke cewa wannan na sanar da mu cewar bai halatta a jinkirta abin da ya kamata a gabatar da shi yanzu ya je yana hana a jikunya kuma shi ma yanzu ya hana shi yayin da abu yake faruwa to yi maganin sa a san in ka bari ka ce a san lokaci to ba maki zuwa lokacin kuma abin ya munana ya ɓaci sannan kuma gyaran sai ya wahala suke cewa ba a jinkirta abin da yake da bukatarsa a lokacin bukatarsa zuwa wani lokaci sai in ambata shi a wani lokacin ba shi ne fi zama hikima ba sai in an jinkirta shi ne hikimarsa ta fi zama daidai to nan sai a ce ka jinkirta amma in dai an bata shi shine abin da yafi zama daidai to kakka bari abin ya tsau lokaci musamman da yanzu in suka rabu shi ya riga ya hana shi ya tafi da an hana shi shi kuma sai ka zo ka ce ai bai kamata ka hana shi da ka bar shi ya ji to kuma yaje ya warware ba sauki ne da shi ba sau da tari an fahimta ko shi suka ce to in abu in an bar shi zai ci gaba kuma ina da rassa to kakka bar shi ci gaba maza da kile shi tun da wuri sannan malamai suke cewa wannan hadisin yana sanar da mu cewa yana daga alamar yan uwantaka ka damu da damuwar dan uwanka ba wani abu ya jawo shi yake aibata shi ko yake zargin sa akan jin kunya ba kare masa darajar ta dan uwa a gurin to shi baya so ya ana cutar da shi ko baya so ya yana sarayar da haƙoƙinsa bayan kowa yana ƙoƙarin ya tattala haƙƙinsa ko to wannan shi ke nuna alama yan uwantaka ka damu da damuwa ɗan uwanka to amma in an samu kuskure kuma ba a cewa a ci gaba a haka sai a gyara kuskuren kamar da manzo musu gyara kuskuren a lokacin da yake kokarin ya hana ɗan uwansa yawan jin kunya sai hadisin da ke biye da wannan hadithu imran ibn husain radiyallahu anhu hadisin imran dan husain Allah ya yarda da shi qala yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce alhaya'u la ya'ti illa bi khair kunya ba ta zuwa wa mai yinta da wani abu sai alkhairi kunya a duk inda take ba ta zuwa da wani abu sai alkhairi to haka mala ya ambata wannan hadisin cikon cikonsa akwai wani labari a cikin sayil bukhari da sayi musulun ɗin da aka biyo bayan wannan lafazin na manzo da shi shir bayan manzo ya faɗi alhaya'u la ya ce illa bi khair sahabin annabi imran dan hussein ya isar da wannan saƙon ga jama'ar da irayi da su cikin tabi'ai to me zai faru akwai da ake cewa da shi bushairu bin ka'ab bayan imran dan husain ya faɗi wannan hadisi na manzo alhaya'u la ya'ti illa bi khair kunya ba ta zuwa da wani abu sai alkhairi sai shi bushair dan ka'ab yake cewa kaga kuwa innahu maktubun fil hikma ina daga cikin abubuwan da aka tarar na rubutu da yake da alaka da hikima sanin abin da ya dace da aikata abin da ya dace inna minhu qara to nutsuwa ma da kake ganin dan adam da ita daga kunya in ka gane to mai kunya ne wa minhu sakina ita ma dai sakinar da waqar abu guda suke ba sannu sannu a cikin al'amura alama ce ta kunya wanda kaga yana da haka mai kunya to haka lafazin ruwayar muslim izo a lafazin ruwayar imam bukhari shi kuma sai ke cewa maktubun fil hikmati maimakon can innahu maktubun fil hikma nan kuma sai ce maktubun fil hikmati inna min al haya'i wa qara wa inna min al haya'i sakina shi imran dan husain ya faɗa hadisin manzo kunya ba ta zuwa da wani abu sai alkhairi kai kuma bishiyar dan ka sai kake cewa ai kuwa ina daga cikin ma abin da aka samu rubuce na hikima cikin magabata irin waɗanda aka riska cikin yahudawa kiristoci tun da can ma nutsuwa ma daga kunya take sannu sannu a hankali cikin al'amura daga kunya wannan kalma da ya faɗa sai ta sosawa sahabin annabi imran dan husayn zuciya sai ta bata mara suka ce nan take irin sai eh, kamar wato gauta da ake ci idan sai ja ransa ya baci sai ce da shi uhaddithuka an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina zantar da kai hadisin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce kunya ba ta zuwa da wani abu sai alkhairi wa tuhaddithu ne an sahifatika ka kuma kana ga wani waye zancen da aka samu daga cikin irin takardun da kuke rike da shi na hikima hikima banzaka an gane ko kamar haka yake cewa da shi to yana masa tsawa ina hana shi cewa in ana maganar wani abu da manzo ya faɗa ka ce wai za ka kawo wata magana da za ka zo ka goya da ita wannan ai raina magana manzan Allah shi a yanzu kulkuwar daka na gaya maka tunda ba mu da sama da ƙur'ani da hadisi to hadisi na gaya maka na manzan Allah kai kuma kana gaya maganganun wasu. wannan magana da ka faɗa sai wani ya ɗauka cikin hadisin ne ban faɗo ba ko ba haka ba ne wannan magana da ka faɗa sai wani ya ɗauka cewa ita ma kunnan doki suke tafiya da hadisin manzo kuma ba haka bane suka ce sai da aka lallashe shi aka ce kai hakuri aina daga cikin mutanen da ake da su kirki kaza kaza shi dai zato in ya faɗi wannan magana za ta ƙara hadisin kwalliya ta fito da shi to magabatan ƙwarai ma sai ka ji ka ta mutum sai ce amma ba wani dan bayani na malamai da a sama ma wani sako ko loko ko ai wasu sun ce kaza to magana ta manzo in dai garai take ba ta daukan wani abu da yake bukata sai karin bayani ko ka fince ta kai aiki da ita to shine malamai suke cewa da manzo yake cewa kunya ba ta zuwa da wani abu sai alkhairi suka ce fuskar kasancewar ta ba ta zuwa da wani abu sai alkhairi ko mahangar cikin cewar ba ta zuwa da wani abu sai alkhairi kasancewar ta tana hana wanda yake da ita afka wa miyagun abubuwa abinda ko zai hana ka kai mummuna abu ai mai kyau alkhairi ne a duk sanda ya motso maka ya hana ka abin da bai dace ba ai ka samu alkhairi ka cikinka cikin alkhairi sannan kuma suke cewa har wa yau ɗabi'ar ita kunya raya zuciya take da imani tunda manzo ya gaya mana tana daga cikin rassan imani to in ta samu imani ya samu in aka yi ta imani ya ƙaru tunda dama an gaya mana cewa imani ina ƙaruwa ina raguwa ina ƙaruwa da bin Allah da biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ina raguwa da sabawa Allah da manzon Allah to yayin da kai kunya to ka ƙara imaninka ɗabi'a daga cikin ɗabi'un imani ta motso an aiwatar da ita imani ya daɗu ga alkhairi Sadaka abin da zai hana ka afkawa sharri bai kuma kai ka ga yin alkhairi a ya zama ko ta wani ɓangare nasa alkhairi an fahimta ku? to ne sai manzo yake cewa innal haya la ya'ti illa bi khair ko alhaya'u haya'u la ya'ti illa bi khair kunya ba ta zuwa wa bawa da yake yinta da wani abu sai alkhairi magana ce ta ta hana shi mummunan abu ko ta sa shi yin abin da yake ƙarin imani to shine abin da manzo yake nufi sannan bayan haka malamai suke cewa har wa yau daga cikin abin da yake da bayyana da alkhairinta hadisin da manzo yake faɗa cewa babu wani abu da za a sanya kunya a cikin saface sai kunyar ta ƙayata tashi. ma kana haya'u fi shay'in illa zana haka manzon Allah ce ba wani abu da kunya za ta kasance a cikin saface sai ta ƙayata shi sai ta sa yayi kyau kenan aka rasa ta kuma kamar da yake cewa wa ma nuzi'a min shay'in illa shana babu kuma wani abu da za a ci da kunya a cikinsa sai ka ga ya muni sai ya ɓaci sai ya rashin kyau to kaga wanda sai ke nuna samu wata alkhairi ce tunda in ta kasance a cikin abu ƙayata shi take to shi sa mazo yake cewa ba ta zuwa da wani abu sai alkhairi to banda wannan lafazi malamai suke cewa lafazin ruwayar imam muslim tana tafiya daidai da abinda wannan ruwa ya take cewa wacce Imam Bukhari da Muslim karawaita suka rawaita mai cewa al-haya'u ya yati illa bi khair to akwai kuma lafazin da yake cewa al kulluhu khair ko al khairun kulluhu kunya dukkanta alkhairu ce kowace kunya Indiya an aiwatar da ita bisa tsarin kwarwa addinin musulunci an ji nauyi an kyamaci an ji kunyar aiwatar da abin da mutunci zai tabu a tsarin addinin musulunci to alkhairi sannan akwai lafazin da yake nuna cewar kunya ita ce addini duka to dai ana gaya mana girman al'amarin kunya da mahimmancinta a tsarin koro addinin musulunci halayya ce mai matukar mahimmanci halayya ce mai matukar daraja a addinin Allah a bayanin Allah subhanahu wata'ala da kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya tabbata a hadisi cewar Allah ma mai kunya inna Allah hayyun Allah kansa mai kunya ne saboda haka yayin da ka ɗabi'atu da halayya kunya to ka ɗabi'antu da ɗabi'a wacce take mai girma mai daraja alkhairi ya baibaye ka sharri kuma ya karanta gare ka to bayan wannan malamai suna cewa ya kamata duk wanda ya fahimci waɗannan hadisai ire-irensu da su waɗannan da muka karanto a kan kunya ya sani cewa baya cikin abubuwan da ake lissafawa a matsayin kunya a musulunci ka ji nauyin binciken abin da baka san shi ba a addinance wanda yake da alaka da abin da za ce ko ba tsata shigo ciki ko makamacin haka shi yasa Aisha take cewa Allah ya ji kan matan mutanen Madina waɗanda nauyi jin nauyi kunya ba ta hana su neman sanin addininsu un umm musulun ce ta zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ya manzon Allah <clears throat> Allah bai jin kunya fayyace gaskiya shi ya faɗa da kansa inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udat inna allaha la yastahi min alhaqi shay'a Allah bai jin kunyar fayyace ko wani abu na gaske in dai abin gaske ya zo Allah zai fayyace shi ko an fayyace wani zai ji kunya ko zai ji bai ji daɗi ba to gaske nan sai Allah ya faɗe ta to ni ma tambaya zan maka shi yasa ne maka wannan shimfiɗa domin abin da zan tambaye ka da nauyi mace ta tambayi namiji shi kuma ba mijinta ba ba babanta ba so da ka kai ba muharrami ba ne kuma ni mace ce kai kuma namiji ne akwai wankan akwai wankan janaba akan mace idan ta mafarki to wannan magana ta mafarki magana ce ta mafarki ana saduwa da ita ta zubar da mani ko ba ta zubar da mani ba idan haka ya faru mace za ta yi wanka sai manzo ya ce eh akwai wanka akan mace idan ta yi mani sakamakon mafarki mana yadda baki ji kunya ki tambaye ni ba hakika mai shi fada da Allah bai jin kunya fayyace gaskiya ni ma bazan ji nauyin gaya miki amsar ba an fahimta ko suka ce to wannan sai yake nuna cewa a tsarin addinin musulunci idan baka fahimci wani abu na addini baka san wani abu na gaskiya ba kana neman ka san shi to in ka ce wai kai kunya kake ji to ka fita daga tsarin koyarwa addinin musulunci da yake magana akan kunya ba a yadda ka ce wai jin nauyi na rashin sanin ka da gaskiya ya hana ka rashin ya hana ka sanin gaskiya wannan ba daidai bane a ba a daukan wannan kunya ba daidai bane saboda haka in baka san wani ba addini ba tambayi a gaya maka shi yasa malamai suke cewa la ya ta'allamu al-ilma mustahil wala mustakbir mai jin nauyi shi shi kunya yake ji dan haka ba zai tambayi abin da bai sani ba to ba shi ba ilimi sun yi sallama da ilimi inda ilimi i daban hanyar da i daban domin shi ilimi ana samun sa da tambaya yasa ma ake cewa matambayi baya bata to kai ko tunda ba za ka tambaya ba sunan ka an fahimta ko to sannan bayan haka malamai suke cewa baya daga cikin tsarin kunya a musulunci kana kallon farna ka ƙi maganta ta ka ce kai kunya kake ce tunda shi bai ji kunyar iya abin da ba daidai ba bai ji nauyin Allah ba bai ji nauyin bayan Allah ba to kai na me ka ji nauyin ka gaya mar abin da yake dai na me ka ji nauyin ka tsawata masa abin da yake sun zo suna tekar rawa a gari da sunan biki wai DJ ko wani abu mai kama da haka sai kaga har da wani a ciki da wani su ani kunya nake a ce jin samuwa na ciki kunyawar tafi ka same shi tunda bai ji kunyar Allah ba tunda bai ji kunyar bayan Allah ba same shi shabawa yanzu har da a cikin wani harka. manzan Allah ya ce kaza kaza kaza Allah ya ce kaza kaza kakka ji nauyi in ka ji nauyi to an kuma kai da shi kun zama ɗaya shi bai ji kunyar isaba ba bai ji kunyar iba daidai kai kuma ka ji kunyar ka faɗi daidai duk kun zama ɗaya dama gaskiya ake so a bayyana to dukkanin kun keta ko a zo za a tafi inda za a isar da sakon gaskiya sai ka ce ku je na tan da ku sai ka ki zuwa ka noke wai ka a ganka a ciki kai kunya kake ji wane ci har da kai aka zo ba daidai bane wannan malamai suka ce wannan ba cikin tsarin kunya a musulunci in ka ce ba kana nan sunan kunya to koi kana nuna ji kai matsoraci ne a harkar fayyace gaske. kai kasashe ne ba za ka iya wato gaba da gaba ka fi gaskiya ba to sannan bayan haka malamai suke cewa har wa yau daga cikin abubuwan da shi ma bai kamata mutum yi shi bai ce da sunan kunya wanda duk aka san ba na kirki ba ne ba nagartacce ba ne to ka mu'amalance shi mu'amalar da zai gane rashin kirkinsa da ike yi shi yasa kai masa mu'amala ta rashin rasunawa ta kausasawa to suka ce haka ya dace kai masa dan iya ce ya haka ya to wala ai haka kake kai ma za ka hakan take to wannan zai sa ya tsawatu shi kai alalla kamata yau kai naka kamar yadda wani ake faɗa bai ji kunyar ya tsufa ta shiga cikin ayarin 'yan kallon balba sai da aka ci kulab ɗin da ike so sai ya nuna damuwarsa sai wani yaro ya lafta a shari'a maka ya ce don ma da ya ce ba a daidai ba ko ba ta mabba yau ka zaɗinsa ya ce to lallani na kakai to daga yau an gama Ka shi kaga sai da aka ba daɗi shi ne malamai suka ce in mutum bai ji kunyar ya yi wani abu da bai dace ba ko kuma bai ji cewar shi ina da darajar da ya kamata ya kame ta ba izo izabar da ita to kakka wani saurara masa in kai haka ba kunya kai to ka gaya mar abin da yake daidai ko da za ku tsawata irin wannan abu ba a ce da ku ake yanzu ina ina riba a ce sa'o'in jikokinka da su kuke zama kuke wannan abin kaza kaza tun ma ba kai ga dora ma ashar ba ko to haka ya kamata a ce to malamai suke maganar irin wannan abu abin da ya shafi kunya ya kamata duk musulmi ya fahimce shi fahimci inda take da kuma inda ba nan take ba abin da yake zubar da kima da mutunci a addinance shine in baka yi shi ba kake da kunya abin da ya shafi taɓa haƙƙi na ubangiji ko kuma ƙin rasnawa gare shi to in kai shi shine kayi rashin kunya idan ka kaucewa abin da yake ƙin rasna ga ubangiji ka bar shi ka ƙiyansa to ka zama mai kunya ba ka san abin da za ku samu matsala da mahalicinka amma in abu a al'adance ne ake jin ai abin kunya ne a haka to share su rabu da su ya kayanka irin ya za ka jana faɗa shin zai za a ce wacce tana auren tana auren babansa kuma a ce shi kuma ɗansa ya auri ƙanwata bayan kuma da auren a tsakani da ita wato wannan da ake aura ɗin da ƙanwata duka 'ya'yan wani gida ne shi uba ya ga ya ya auro ina su ɗa daga cikin 'ya'yansa ya ga irin ƙannanta ya gani ina su ba matan babansa ya aura ba da Allah hana shi ko? ‘yan uwan matan babansa ce sahaba yaushe za a yi wannan irin wannan ya kaza kaza ba wata ya a musulunci a al'ada ku ne kwakyariya an fahimta ko kuma a'a an samu shakuwa tsakanin wance da ɗan gida kaza komai nasu tare ana ta cewa kai sai ka ce tagwaye sai ka ce yan biyu shi kuma bijinta sai ga kai ya kamata fa tagwayancin nan ya zarce ya yaba da hankalinta bari ya auro ta ya haɗa tunda ta su ta zo ɗaya sai ce haba yanzu ka dubu kamar mu ka ce mu za mu goya baya a wacce kishiya kuma da ƴar mu irin yadda suke ɗasa wannan a ba za mu ci amana ta ba wallahi kamar ka ai ku kun ci amana addinin Allah ko da shi ubangiji bai haramta ba ya halatta ko kuma kun haramta abin da ya halatta kun ce da kunya to wannan ba kunya ba ce a musulunci barar da dokar Allah ce karan tsaye ne ga addinin Allah dama dai ana fahimta ta to irin waɗannan abubuwan duk ba sa cikin abin da zaka ce kunya sai abin da wannan hadisi yake koyar da suke cewa wannan hadisin shi ma yana sanar da mu a akan ɗabi'antuwa da halayyar kunya sannan wannan hadisi yana sanar da mu cewa halayyar kunya gaba ɗayanta alkhairi ce ko dai ta dakile ka yin abin da bai kamata ba da zai taɓa mutuncinka ko kuma ya sa ka samu fushin ubangiji ko kuma ta sa ka kai abin da imaninka zai karu shi ne abin da manzo ya koyar da mu a cikin 'yan waɗannan kalmomin takaitattu malamai suke ta wannan yanyanawa suke ta fito da abubuwan da ke abu shi ko ya faɗa a cikin da'ahu fa inna alhaya'a min al iman ko kuma alhaya'u la ya'ti illa bi khair a iya waɗannan kalmomin manzo ya faɗe ya gama isa yana daga cikin abubuwan da Allah yake keɓe shi da shi an ba shi kalmomi masu tarin bayanai otiya jawami alkalim otiya jawami alkali an ba wa manzo maganganu takaitattu masu kunshar ma'anoni masu ɗimbin yawa to wannan shine abin da waɗannan hadisai guda biyu suka kunsa kuma shine karatun mu ne abin da muka da Allah ba mu ladan sa wanda aka ci karo da kuskure ko tuban harshe Allah ya yafi la wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala ali wa sabi man walahu ba'd wannan yake cewa zaka ga mata yanzu suna saka hijabi wai shi a tsoka na addini to yaya abin yake a shari'ance to daga sunansa dai ina gaya maka inda ya sa gaba shi ko an yi shi don a tsokana addini in kuma an yi shi don a tsokana addini addinin na an san ko na waye kuma tsokana na an san inda aka fuskantar da ita wanda yake zai iya tsokana Allah kuma shi da shi mu yan kallo ne amma dai za mu so a ce man nasihar ya bari Dan sauke haƙƙi na ‘yan uwantaka ta musulunci shirin ka ba daidai ba ka hana ka tsawata wacce kasan tana sawa in kana da kusanci da mijinta ko kuma da ɗan uwanta ko kuma da mahaifanta ko wanda ya isa da ita a nusar da su to wance fa sirrin take sawa ba irin sai kamata a ce ta sa ba a shari'arci a gyara dan gaba na farko kada zo a samu wasu mata fyaɗe ko kuka ba da kofa domin ta abin za a yi mata faɗin ba ku hana ba nan cuta ce a cutuwa ce a kanta cutuwa ce a addini sannan kuma za ta iya zama dalilin ɗaukan hankalin wasu su kai kansu ga haramcin da bai kamata su kai ba sakamakon an yadda za a ja hankalin nasu to duk irin wannan shine abin da ya kamata yan uwa musulmi su idan dakile barna da ke kaiwa da kawowa a tsakaninsu in kai ba a ji ba to ka sauke haƙinka su kuma tsakanin da mahalicci ya sai da zai da su Allah ya magance wani kuma yake cewa menene ingancin magana take cewa cutar AIDS ta samo asali tun zamanin Annabi Sulaiman shaci faɗi ne na daba na hadisi ingantacce da ya ce haka ka sani ko ta wuce wannan lokacin tun ma kafin Annabi Sulaiman akwai ta da ubangiji yana yin wani abin dan ya dakile wasu baya in baka bi shi dan Allah ba dan ya isa ka bi shi to ka ka hakura da abin da kake in ya hada ka da abin da ba za ka iya yin abin da kake din ba dama akwai masu bin Allah dan Allah da sarran su akwai kuma su bin su bin sa ko sun ki ko sun so in ce ko dai sai ya baka da lafiyar za ka yi to ya hada ka da matsalar da ba ka ci gaba da yi sai a tukunka da shirman da kake dole ka bari kuma da za ka bari ba lada da aka ce ka yi mai lada ka yi an fahimta ku sau da haka da yiwuwar wannan cuta tun ma kafin annabi sulaiman akwai da yiwuwar babu a lokacinsa sai bayansa da yiwuwar akwai a lokacinsa amma dai ka ce hadisi ne mai nuna haka babu ba wani hadisi da ya ce haka ba wata ayar ta ce haka su za ka cuta ce da ubangiji ke jarraba bayi idan sun saba a kowane lokaci zai iya kasance an samu saban a same ta ana rashin saban aka samu ta kau Yau. ita kuma da bambanci da hiv hiv daban s daban mu kuma sau tari galibi kudin gora muke musu haɗe su muke an fahimta ku kuma suna da bambanci ko su masu faɗa bisa wani an ce na da HIV sai dawo hankalinsa a tashe ya shiga cikin tashin hankali daga nan kuma ya samu ciwon tafiya wanda shi ita banda ita HIV take nunawa cutar da take da wahalar magani wasu da galibi ɗabi'a ta jikin ɗan adam da Allah bayan su akwai geji akwai lokaci akwai wani zamani ko ne da in ka kai za ka tsinci kanka a ciki misali Allah ne yake faɗa wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalq duk wanda muka yi masa wayacin kwana muka yi masa yawan shekaru za mu tauyi halittas za mu rage shi a halittas. sinadaran da suke faɗa da ƙwarin cuta sai da sun ja baya yanzu ba sa iya yi irin yadda suke da saboda shekarun ka sun tura fata sai ta rika yankwanewa bayan da kuma sheƙi take ko da in ka taho kana tafiya ji ake duk to yanzu sai ka zo ka wuce ma wani bai san ka wuce ba nauyin yaron ka yi shafan an fahimta kwatar da da'in ka to za ka tsallaka ta cikin sauƙi yanzu kai sai kai kama za ka tafi ka dawo in kai ka tafi kama za ka hatsala ciki ka tsaya an fahimta tunanin ya baya ƙarfin ya ja baya duk komai ya tafi gani da daga nan kana kallon abu zuwa guri amma yanzu gashi a kusa da kai ya gagara ganewa saboda ana ragar halittar to in aka je aka auna ka aka auna jininka aka auna za ga cewa eh kana da abin da yanzu ba za ka iya faɗa da kowace cutar da za ta same ka saboda baya waɗannan sinadaran na halittar ka suke an fahimta ka kuma da an gama shi kenan sai ka zo ka sa hannu a ka ba haka ake nufi mun gagara fahimtar wani da yawa mutane an ta zuwa wurina ai ga ta mutu ne kirki mijinta mutu ne kirki kishiyonta ba taɓa ganin su da wani amma wai ta je asibiti a cikin da HIV to sai me mutum nawa ne ma in ka kirga mutane a irin wannan shekarun a cikin ɗari kai a dubu wanda ba su da shi sai ka tara guda goma ne saboda yadda ake raga halittar wani daga wani zuwa wani da bambanci wani sai a rigita su yana da shekara arba'in arba'in da ɗoriya wani kuma sai ya kai sittin saboda wannan Allah ya tsara zai yi ɗari a shekarunsa wannan kuma zai yi sittin sai raguwar sai ta zama da bambanci tsakanin tawarin tawarin an fahimta ku. kaka ɗauka don wani ya girme ka amma shi an ce bai da ita amma kai ba girme shi ba kuma an ce kana da ita shi kenan ka tashi an ka da ma dai muna gane wannan to abin da ke su kansu likitocin da suke gano in an ce HIV a cututtuka masu wahalar magani ba kuma su ma san ce babu magani ba kwata-kwata sai dai ya zama baka sani ba wani amma in irin na tsofan ne annabi ya gaya mana abubuwa biyu ba su da magani ko mutuwa da tsofa? to in aka ji ago da jinin tsofa ba za ka taba ganin da shi irin jinin saurayi ba ba za ka taba samu ba sai ya nuna maka wannan jinin tsofan jini ne kamar yadda fata take nunawa an fahimta ko a to kare ma yana kojewa bare kai da kai shekarun da ya fi nasa shi ma ka zaga duk fata gashin da yana rabuwa da jikinsa to haka wannan abu yake saboda haka maganar x ita ce wacce galibi take da alaka da maganar masu sako kuma ita ma ba gagara Allah zai idarrabe ka da ita kai baka ba hanyar saban ba an fahimta ko da yana faruwa da wasu tana da wannan cutar kai ka aure ta aure na addini baka san tana da shi ba ka samu ko ina da wannan ita ta aure shi aure na addini bata san ina da wannan ba ta samu ba nuna cewa ita tsiya ce to saboda ita kuma an tsara ta wannan hanyar Allah zai jarrabe ta ko tafiyar ta ko kuma a girma baladanta ko kuma a rage ilebubbukan ta duba yadda Allah bai iya to wannan kenan wannan kuma yake cewa wane ne al-muqdirimun shin sahabi ne to ni da ban gane wa yake so ce wannan mai ce shi cewar gaskiya ne idan mutum ya san ba zai ba bishiya ruwa ba kada ya shuka ta to in shi bai ba ba sai a samu ne ba ta idan shuka ɗin kai wata zanga ma wato eh muhimmancin daidaita sahu manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ko dai ku daidaita sahunku ko kuma Allah ya sassaba tsakanin zakatan daidaituwar sautuna daga cikin abin da yake kawo daidaituwar zakatan masu sallah sabawa kuma da kuma wato an rashin daidaita shi na kawo samun wato sabawa su sannan ko manzo yake cewa ku cika sahu ku daidaita sahu cika sahu tana daga cikin cika sallah kina rashin cikarsa kuma raguwa ne da rashin cika na ita sallah ka bai kamata mumini idan kan abin zai rika raga ibadarsa mafi daraja cikin ibadu ba mutum kuma abin da ya shafi cewar eh, in ka shuka bishiya ba za ka bata ruwa ba haka dai ake so in ka shuka ka bata dan alkhairin da ka rasa a ci gaba izarci in baka bayar ba kuma aka samu ne ba shi kenan kai kayi alkhairin da sa shi kuma alkhairin bata ruwa eh Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ya alaikun salam eh. idan misali yanzu saurayi budurwa ina ganin wasu malamai suka yi bayanin kamar cewa a je a yi test wasu kuma na ga kuma suna eh maganar cewar idan za ka yi aure sai an je an yi test ni ma na daga cikin wanda ba sa goyon bayan wani domin akwai bambanci tsakanin mutumin da yake kano da wanda yake Legas. galibi an sani Legas tasha ce ina faɗa ba wadan na magana yan Legas da haushi ko kuma abin nan an sani sau da tari waɗanda suke barin arewa su Legas, wasu ko sun yi wata ɓatacciya kisan kai ko dabanci ko iyayensu ba su so ba suka tafi ko wani waye haka zaka je ka tara ana wannan zama a gindin gada da gefen tashoshi da waye da sauransu to galibi guri ne na wane ya zo wane ya zo ana ta kusar maza da mata na arewan da ba na arewan ba na kudin na ko'ina da ta zama kuma wani guri wanda yake mahaɗar wato ma'aikata da za ta zama ainihin babbar headquarter ta ƙasa babban birnin ƙasa to na abubuwan sun haifar da wasu abubuwa birtik a ciki to in guri zama dama mabannata su suka fi yawa lalata su suka fi rinjaye aka ce to sai an tabbatar kana daga cikin waɗanda suka zama zakka ko baka ciki wannan wani abu ne amma inda masu alkhairin su ne mafi rinjaye na kirkin su ne ka ɗauko wani abin ka shigo musu da shi to ka ɓata tsakani ka lalata al'amari mu dai a nan galibi mutanen kirki ne kano daidai gwargwado ana kwatantawa din ina jin Kano Madina ce a Najeriya a Najeriya ina jin Kano Madina ce sannan ta ta baku misali da abubuwan za ka je in ka bar nan ka gani a wasu gurare na taba gaya muku na maganar eh, tambayar da aka yi min a gaske ne ana shari'a musulunci a Kano ce kwarai kwani ga nauni tunda na zo ku tashe kuna ce mace ta koma gefe mu maza mu zama daban kun ce mun nan ba Kano bace to muku wannan a Kano abu ne mai sauki shari'a ce kuma muna yi an fahimta ko to akwai abubuwa irin waɗannan to ba ka ɗauko abin da yake a wani guri da yake kazamin guri badakala ka ɗauko shi kuma ka zo ka ɗauko abin da ake a cikin guri wanda yake da to za ka dagula al'amuran mu dai Kano ba mai kuma bai kamata a shigo da shi aka shigo da shi to gaba ɗaya za a dagula guda ake zuwa shi abin da yake aunawar a auna a ce ya samu matsala ya bada ba daidai ba ko an maka tes a aminu kano an maka a asibitin nasara kuma an je an kai nan nan nan nan holmark ya ce karya ce wannan wani likita ne ya gama haka guda nawa aka yi ko kuma za an je sa ce ah, to aka wannan ba na kama aka ɗauko aka baka wa rezulta guda nawa aka yi ko to ka zo ka sa shari'a akan wani abu ma'aunin za ka samu da baragada cikin al'umma ne to da haka a dai ba abubuwa yadda suka kamata yadda ya dace kai da ma kana dai ma ka nemi gidan kirki ka san iyata na kwarai ne ita ma ta kwarai ce to ka tafi a haka su ma sun san gidanku gidan mutunci ne kai ma a san da aka yi amfani kirki ne na kwarai ne kana karatu alkur'ani ana ganin ka a masallaci to a kawo kowa ba a yarda da shi ba to an dagula lissafin ta subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka